Ezekiel Sura goma sha ɗaya Hukuncin shugabannin Isra'ila Sa'an nan Ruhu ya ɗaga ni sama ya kawo ni ƙofar gidan Ubangiji, wadda take fuskantar gabas, can a mashigi zuwa ƙofar akwai mutum ashirin da biyar, na kuma ga a cikinsu akwai Ya'azaniya ɗan Azur, da Felatiya ɗan Benahiya, shugabannin jama'a. Ubangiji ya ce mini, Ɗan mutum, waɗannan su ne mutanen da suka ƙulla mugunta suna kuma ba da muguwar shawara a cikin wannan birni, suna cewa, Lokaci bai yi kusa da za a gina gidaje ba? Wannan birni yana tukunyar dahuwa, mu ne kuwa naman, saboda haka, ya annabci a kansu, yi annabci, ɗan mutum. Sai Ruhun Ubangiji ya sako a kaina, ya kuma faɗa mini in ce, Ga abin da Ubangiji yana cewa, haka kuke cewa, ya gidan Isra'ila, amma na san abin da yake a zuciyarku, kun kashe mutane da yawa a wannan birni, kuka kuma cika titunanku da gawawwaki. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, gawakin da kuka zubar a can su ne naman, wannan birni kuwa ita ce tukunya, amma zan kore ku daga cikinta, kuna jin tsoron takobi, kuma takobi ne zan kawo muku, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Zan kore ku daga birnin in miƙa ku a hannuwan baƙi in kuma azabtar da ku, za ku mutu ta wurin takobi, zan kuma hukunta ku a iyakokin Isra'ila, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji. Wannan birni ba za tă zama muku tukunya ba, ba kuwa za ku zama nama a cikinta ba, zan hukunta ku a iyakokin Isra'ila, za ku kuwa san cewa ni ne Ubangiji, gama ba ku bi ƙa'idodina ba balle ku kiyaye dokokina, amma kuka bi hanyoyin al'ummai kewaye da ku. Yanzu, yayin da nake yin annabci, sai Felatiya ɗan Benahiya ya mutu, sai na faɗi rubda ciki na kuma yi kuka da babban murya na ce, Kash, Ubangiji Mai Iko Duka! za ka hallaka ragowar Isra'ila kakaf ne? Sai magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, 'yan uwanka, 'yan uwanka, waɗanda suke danginka na cikinka da kuma dukan gidan Isra'ila, su ne waɗanda mutanen Isra'ila suka ce, Su ne da nisa daga Ubangiji, an ba mu wannan ƙasa ta zama mallakarmu, alkawarin komowar Isra'ila, saboda haka, ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. ko da yake na kore su zuwa cikin al'ummai na kuma warwatsar da su cikin ƙasashe, duk da haka na zama wuri mai tsarki a gare su a ƙasashe da suka tafi, saboda haka, ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan tattaro ku daga al'ummai in kuma dawo da ku daga ƙasashen da aka warwatsa ku, zan kuma sake mayar muku da ƙasar Isra'ila. Za su dawo gare ta, su kawar da dukkan mugayen siffofi da gumaka masu banƙyama, Zan ba su zuciya ɗaya in kuma sa sabon ruhu a cikinsu; zan fid da zuciyar dutse daga gare su in kuma ba su zuciya ta nama, sa'an nan za su bi ƙa'idodina su kuma yi hankali ga kiyaye dokokina, za su zama mutanena ni kuwa zan zama Allahnsu, amma game da waɗanda zukatansu suka karkata ga bin mugayen siffofi da gumakan banƙyama, zan sāka musu gwargwadon ayyukansu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Sa'an nan kirbobi tare da da'irori kusa da su, suka buɗe fikafikansu, ɗaukakar Allah kuwa tana a bisansu, ɗaukakar Ubangiji ta haura daga cikin birnin ta sauka a bisa dutse gabas da shi, Ruhu ya ɗaga ni sama, ya kuma kawo ni ga masu zaman bauta a ƙasar Babilon, cikin wahayin da Ruhun Allah ya bayar, sa'an nan wahayin da na gani ya rabu da ni, na kuwa faɗa wa masu zaman bauta dukan abin da Ubangiji ya nuna mini.